Jama'a salamu alaikum. A makon da ya gabata mun yi alkawarin fara duba wani batu a jihar Bauchi, inda ake zargin kamfanin Bauchi Furnitures mallakar gwamnati da ke kera kayayyakin ƙayata cikin gida da makarantu da asibitoci, da cewa ya sallamu ma'aikatansa guda ɗari da ɗaya ba tare da biyan su haƙoƙinsa ba kimanin watanni biyar da suka gabata. Ma'aikatan da aka sallama tun farko sun ce suna bin bashin albashin watanni goma sha shida. wanda daga ciki aka ba su albashin wata uku kacal. Tun farko dai tsohon gwamnan jihar Bauchi Malam Isa Yuguda ne ya saya wa gwamnatin jihar kamfanin daga hannun wani ɗan kasuwa da zimmar samar da aiki ga matasa da kuma samar wa gwamnati kuɗaɗen shiga. Wakilan ma'aikatan da aka sallama sun kawo kukansu wannan shiri na ciki da gaskiya, inda har muka yi shirin fara duba wannan batun a wannan makon. Bayan da muka sanar da cewa za mu fara duba wannan batun a wannan makon ne, wakilan ɓangaren da ake zargi suka tuntuɓe mu tare da sanar da mu cewa yanzu haka wannan batu yana gaban kotu, domin ɓangaren ma'aikatan da aka sallama ne suka kai batun kotu. To domin sanin a shari'ance menene illar tattauna batun da ke gaban alkali, hakan ya sa wakilin filin ciki da gaskiya Abdulwahab Muhammad ya nemi jin ta bakin wani lauya mai zaman kansa a Gombe, barista Usman Baffa Darisu. Ah, abin da yake gaban alkali da turanci ko in ce maka da latin a kalmar da aka aro daga latin ana kiransa subsidies wato ma'ana under the judge ko kuma before the judge ma'ana yana karkashin alkali ko kuma gaban alkali so dukkan abin da yake gaban alkali an kai masa ne domin ya yi hukunci to abin da yake subsidies wato abin da yake gaban alkali ba daidai ba ne su waɗanda makarayan guda biyu su dinga tattauna shi a wajen kotu kamar misali ta kafan yada labarai sai dai akwai limitation wato mana akwai iyaka hmm. duk abin da aka tattauna bai wuce ka faɗi me yasa ka zo gaban kotu a'a dan abubuwan da aka yi yau mun zo kotu an ji shaidu kaza ko kuma ba kaza ba ba a yadda da ka je ka yi maganganu da zai shafi ainihin abin da alkali zai ba hukunci akai ma'ana ainihin abin da ya subject mata din ainihin abin da yake gaban alkali eh gundarin abin da yake gaban alkali mm. domin yin hukuncin bai halatta ba mutum ya je ya yi tattauna shi ko da a gidan eh, rediyo ne ko da a kafan watsa labaru ne ko kuma ta wata hanya ko da ta yanar gizo yanzu yadda ake da shi ko kuma a haka ma a wurin mazauni haka mm. irin mai ake kira majalisa mm. mutum ya je kawai ya dinga tattauna ai ina gaban kotu kuma alkali na lalle zai bani hukunci wannan kuskure ne ba yadda a yi wannan ba dalili ko shi ne. idan mutum ya je yana tattauna wannan hukiman yin hakan shine zai iya shafan abin da alkalin zai yi ko a gan shi a matsayin cewa yana da sha'awa a cikin shari'ar ko kuma ya nuna cewa shin shi alkalin nan ma barazana ake masa domin maybe in ka zo kana tattaunawa ka ce eh abubuwan da muka gudanar muna ga dole ne alkali ya ba mu eh, shari'a dole ba mu hukunci idan bai ba mu hukunci ba kuma bai mana daidai ba kaga wannan kuskure ne ko kuma ka dinga cewa dole a baka hukunci domin shari'a mace ne da ciki ba wanda ya san abin da za ta haifa sa ake so yayin da makaraya suke gaban kotu to su haƙura da tattauna akan wani abu su bar alƙali ya hukuncinsa alaba shi bayan hukunci sa tattauna in ba su bukatar yin afil ba domin abin da yake akwai anan shine abin da aka fahimta shine kotu ne guda biyu idan tattaunawa a waje da gidajen kashe eh, yatsa labarai kotu ne ta ra'ayin jama'a sannan wancan kuma kotu ne ta yanke hukunci wanda duk abin da ta zartar hukunci ne amma gidan rediyo baya yanke hukunci tattauna gidan rediyo duk wanda zai faɗa maka zai faɗa maka ne yanda zai fitar da kansa yanda ra'ayinsa ya shafa shi to domin haka domin a guje wa buɗe eh, barazana alkali ko kuma nuna shi a matsayin mai sha'awa a cikin shari'a ko kuma bata masa suna sai sa ake gudun cewa kada a dinga tattauna shari'ar da take mara kali a wata shari'a da kotun koli ta yi har ta yi wani tsokaci irin wannan da nake gaya maka take cewa kotuna guda biyu ne kotu ta gaban alkali wanda yake yanke hukunci da kuma kotu ta ra'ayin jama'a ta ce wanda ya zaɓi ya je kotu to kuma ba zai zaɓi ya je shi kotun ra'ayin jin ra'ayin jama'a ba yadda jama'a ne ya su yanke hukunci court of public opinion kenan so duk wanda yake gaban kotu wanda za a neman a bashi hukunci ko kuma kada a bada wancan hukunci yana neman kare kansa to ba lalle ba shi kuma fa bai halatta je kotun eh, neman ra'ayin jama'a su kotun public opinion su yanke masa hukunci ba to yanzu alal misali idan mutum ya kai kara gaban kotu ko kuma gaban alkali har an so mu sauraron karan nan ba a yanke hukunci ba sai kuma ya je a kafan labarai ya nemi da bayyana wannan koke nasa alhali kuwa bukatan da ya gabatar a gaban kotu ba yanke hukunci ba ya matsayin doka ciki anan to kaga wannan ya yi idan dai har abin da zai yi da zai faɗan a wannan eh, kafan yatsa labaran ya je ne faɗa abu wanda ya wuce mizani ma'ana ya wuce faɗi cewa na je kotu ne ni wani saboda ina neman hakkina zai faɗi wani abu da zai shafi ainihin gundarin shari'a to wannan bai kamata ba kuma zai iya zama ma cin fiska wa kotu wanda kotu tana iya yin hukunci a kansa domin akwai abin da muke kira contempt of court abu ka kawo alkali alkali bai hukunci ba kai ka fita kana magana to idan haka kake so sai mutum ya janye karansa kana ya je shi gidan rediyo ya faɗi kokensa kamar yadda kuke yi na shirin kunnan na ciki da gaskiya domin a bayan nan ma shugaban alkalai na kasa gaba daya ya yi jan kunne wa lauyoyi cewa su daina zuwa kafafen yada labarai suna propaganda akan shari'u da suke gaban kotu domin hakan yana yin karan tsaye a ci gaba da shari'a kamar sashe na 39 na kundin tsarin mulkin najeriya ta bar wa 'yan ƙasa akan suna da dama su bayyana ra'ayinsu su faɗi akan game da wanzu abubuwa da suka lura da su ko kuma suke da korafi a kai ya bayyana freedom of expression shi yana da limitation yayin da akwai abubuwa da za ka zo ka faɗi ra'ayin bakinka a kai akwai kuma wanda za ka faɗa ba idan da ra'ayin san ya zaɓa ya bayyana kar ya je kotun sai ya tafi gidan rediyo ya ce ni fa an cuce ni an min kaza amma ma ya zaɓa ya je kotu to kotu tana da ƙa'idojinta wanda kuma wayannan ka'idodin su ma iyaka ne ga damar da yake da shi na bayyana ra'ayin bakinsa domin dama ce aka ba shi ne ventilator abinsa a cikin yin wannan zai iya bata wa kotu suna kotu fa waje ne mai tsarki is a sacred place da ya kwanta kuma nan yake ba da hukuncinsa to yayin da ya zama na cewa kai ka zo kana ta bayanai gashi ya ga shi kuma ya zo ya samu mizanin haka ya kwambara kai kuma ka je ka zare mar ido har jama'a sun diwa wayo wayo menene menene to kaga kenan kana nema ka masa barazana ne dan yayi hukunci na ka to abu akwai limitation to section 39 da kai magana na freedom of expression mm-hmm. yawa so ba kan komi bane ba kuma komi bane za a faɗa yana dama ya je ya ce eh shine a farko na maka shimfiɗa da cewa mutum na da daman ya je ya ce ina ƙara akan wani amma kada ya faɗa ainihin abin da ya shafi ainihin gundarin shari'a sai dai ya yi bayaninsa dan bayani akan mu jama'a su fahimci me yake ƙara kai amma duk abin da ya shiga ainihin gundarin shari'a ba shi da dama To domin kaucewa yin karan tsaye ga wannan shari'a, yasa za mu jingina wannan batu har sai an kammala shari'a. sai a biyo mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu amadadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad. Nisar fil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya.